Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani. amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau Alhamis shirin yau da gobe zai leƙa kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. mu zai danganci layya wanda kowa ya sani lokaci ne wanda ke karatowa. Nan ba da jimawa ba za a yi sallar layya wanda mun san kowane musulmi yana ƙoƙari yayi yanka. Ku biyo mu sau da ƙafa za ku ji yadda hiranmu da, da malamai biyu ya kasance da fatan za ku saurare mu da kunnen basira. Salamu alaikum rahmatullahi barkatu malam awal barka da yau. To maudu'in mu dai zai danganci batun maganan layya, sallar layya sa'annan kuma hawan arfa da kuma azumi da ake yi na kwanaki goma na wannan hawan arfa ɗi. To da farko dai malam muna so mu san tushe inda aka samu wato yin layya shi layya ya samu asali daga wajen annabi ibrahim salam wanda annabi ibrahim kowa sun cewa ne faradayin allah wanda Allah ya ce wattaqada lahu Ibrahim khalila Allah ya rike annabi Ibrahim ya zama dadayin sa ko ka ce aboki ko ka ce afdadayin shi yawa annabi Ibrahim suna zaune da shi da ɗansa sai yaron nan wata ran ko annabi Ibrahim ya yi farki akan cewa ya yanka dan shi ya yanka dan shi a mafarkin a gaya mishi kuma mafarkin annabawa gaskiya ne ba karya ba irin namu bane to annabi ibrahim sai shiru sai shaɗan ya zo ce mishi kai yanzu zaka je ka yanka danka bayan ka ci ka samu da ba danka shikenan kwalma kwal guda daya kar ka yanka annabi ibrahim sai ya koma fice shine aka sake dawa kuma idan aka ce mai gaya mishi wannan magana mala'ika ne aka ce ibrahim ko baka yadda bane sai ya ce wallahi na kasar duk ta ruya na yadda da gaskiya daga da mafarkin ya ce to je ka yi ya samu yaron shi suka yi magana ka san da mai biyayya ya sake kullum addu'a Allah ka ba mu ya masu biyayya masu ji in an ce ku yi ku yi ku bari ku bari a gani Allah ibrahim ya kawo mun ya kira ismaila ce ismaila a cikin bacci ina ga an ce yanka ka eh elnira afi manami anni asbahuk an gani a cikin bacci na ka ce yanka ka me ka gani sai ce a baba ina da magana ne ya san da ja if almatumar ka faɗi ka yi abin da aka ce ma kusa ka yi a rake ya san cewa wannan bawan allah tsohon da yake gaban shi annabin allah ne ko manzo ne ba faɗin kansa ba ne yawwa shikenan annabi ibrahim ya ce to shikenan aka ɗauki lokaci ya ɗauke shi ya kai can saman dutse to shine da kuke tafiya in ana tafiya zai tafi in ya ajiye shi sai annabi ibrahim eh, annabi ibrahim ɗauki annabi Ismail dan annabi ne shi ma ana tafiya da shi aka zo annabi Ibrahim ya sa wuka ya wasa wuka ya wasa takobi saboda manzon Allah ya ce duk mutumin da zai yanka ya tabbatar da cewa ya wasa abin yankan shi da kai kub ɗaya kuna tafi saboda kai ka huta mai abin da zaka yanka ma ya huta ba ka je ka dauko gagara ba ka daga kiki kiki kana yanka ina dabba na wahala kai ma duk hannunka gaji to wannan haramun ne ka gaji da dabba ka gaji da kanka ba kyau duk mai yanka ya tabbatar da ya wasa wuka mai kyau aka tafi annabi Ibrahim ya kwantar da yaro ya ce amma baba shi yaro ya ce babar famin ido ka san yanka yanka da wuka fa da nama akwai zafi yace haka ne sai sa tsumma shi rufe mishi ido ka duba da mai albarka ya rufe mishi ido ya daure mishi hannu ta baya yace ko zai shuru shuru ya shuru shuru na kafa ana nan ki ne sa wuka akan abin nan ya goga ya goga ya goga abin bai ci annabi ibrahim ya ce a ya kalli wuka wuka ga ta a akwai dan tafarin dutse ngace ce tafarin shine mulmulan dutse baki kirin da shake ce tafari annabi ibrahim dauki wukan nan wuta wannan takobin ya buga dutsen she dutse ya sare guda biyu don tsananin kaifin wukan sai ce al'ajab abin mamaki yau ga wuka na yanka dutse amma bai yanka nama to kaga abin ashe al'amarin Allah kenan ya sake saka ya goga ya goga bai yanka ba sai kurin aka kira shi daga sama an ya ibrahim kasaddakta ru'ya lalle annabi ibrahim ka gaskanta ta mafarki amma wa fidana bi zibin azim muka mun fanshi wannan Ibrahim din da yanka babba shi ne Allah gace inna ma lahu Allahu minal muttaqin duk abin da Allah ya karba Allah na karban na masu tsoron Allah ne kaga abin da mutum idan Allah bai baci ka duba tun lokacin Annabi Adamu har lokacin Annabi Ibrahim ragon ya dawo ka aka fanshi Annabi Ismail da shi to shi ne dalilin da aka ce ranar sallah rana ta goma bayan an yi arfa washe gari kowa sai yana rago mai nama mai tsoka mai mai mai abin nan mai kaho biyu ya yanka shi kamar da Allah Ibrahim ya yanka. Wani irin dabba ne ya kamata a ce an yi layya da ita? Dabba wanda za a yi layya ta wajen yanka shine dabba mai kyau murmurarre ko balami ko uda mai kyau da ko na ko irin namu na gida wanda muka saba da shi dan gajeren nan ya zama to dai bai da karyayyen kaho bai da ke kunne bai da ciwa kafa ba gurgu bane ba kwanjamai bane ba bushashe bane ba wanda ya lalace bane ko mai ido daya ko an yanke mishi kunne daya duk ba wannan ba rago mai kyau zaka nema inda aka sa annabi Ibrahim ya yanka ragon shi mai kyau babu wani abin nan a jikin shi aibu to haka ake so ka kawo mana rago mai kyau wanda bai da aibu kar ka je ka sayi rago wanda ya lalace sai dai ga ko wani kwarza ne wanda ya riga ya tuntuni ne har ya bushe me dan zubar da jini wannan babu laifi akan haka ina fata an fahimta wannan shine ragon da ya kamata a yi kuma nan a kiyaye ba a yanka kafin liman ya yanka duk wanda yanka wadan sauri ya ce zai yanka da dare ko kuma da sassafe da ya tashi zai yanka layya kafin ta masallaci to manzo Allah ya ce shatu ka shatu lamin akuyar ka akuyar nama ce ba ta layya ba saboda kai kai sarka kai sarka ne kuma kai layya ba layya shine ka je masallaci a yi sallar idi da kai in ka yi liman ya yanka a gaban ka ka dawo ta lokaci ka yanka da ka kai ma ana so kuma kowane malami yanka kayan shi yawa in baka yi biya bane kuma ba laifi ka ba wani yanka maka Allah ya samu dace kuma sannan a cikin sharadi ba a diban jini kamar da muka faɗa ba a diban jini a goga a goshi wani al'ada na can na eh, maguzawa ce a ɗauki jinin layya an goga a goshi kuma a diba kofi a sha duk wannan haramun ne Allah bai da sha da mu jasa dan jinin da jasa ne akwai masu diba kuma su tara shi a bar shi ya kauri bayan ya kauri ya dinga yanka shi da wuka soya shana ce kamar hanta wai hanta wannan shi ma haramun ne ba Allah bai shi da mu jasa dan jini ya fita jikin dabba ya zama jasa ko da jinin jikinka ne balle jinin dabba kuma wajen kamar da muka faɗa da zuwan da za a yanka dabba a tabbatar da cewa kai mai yankan laye ka wasa kanka sosai da ka fasa daya biyu uku shikenan bismillah Allah akbar mi lakwa minka shike aka ake faɗi ba wahala ba ne. kamar yadda wasu suke maganar cewa ana tarayya wajen yanka dabba misali mun san kamar rago miji zai iya yayi tarayya wato kamar yayin da ya je wannan yankan ɗin zai yi tunani ne wato zai niyya akan cewa da shi da iyalansa da kowa da kowa to yanzu sai aka ce akwai dabbar da ake tarayya wato mutane kaza za su iya su haɗu su yanka wato dabba kaza to wata dabba ne ake tarayya a kanta wajen yin yanka. Na ma mai muna haka ɗin ne mutum zai sa iyalin shi a cikin wannan layyan sa gaci bai da hali da zai siya kowa abin layya ya gani idan ma layyan ya ci tara baka samu ba kurun tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu raguna biyu yake yanka ya ce wannan nashi da iyalin shi wannan kuma wanda daga cikin al'umman su ne wanda ba samu sun yi ba haka wanda ba samu ya layya ba manzon Allah ya riga mishi to idan ka samu guda daya kurun shi kenan yanka abin da ka samu to ya ka sa iyalinka ciki kurun ka yanka ina fata an fahimta masha Allah to kuma idan aka ce babban mutane kamar misali za su hada kuɗi su yi layya ba rago bane shi da yanka saniya saniya kamar mutum biyar sai su hada kudin su yanka su yanka saniya da shi kwa gashi lokacin shi a kasa nama kashi biyar kowa da ke kashe shi wannan shi ne mutum biyar ake hada a saniya kenan a sai saniya dan saniya ana laida shi ana laida rakumi da shawaransu akuya ma ana laida su in ba ba samu rago ba ko da an samu rago ba za a bari a samu tinkiya ma duk ana yi a dai an fi son ragon ne saboda Allah baran da ragon yayi kuma an fi son ragon Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. A dan shakata da wannan. misalin kamar mutum wanda zai yi layya wani abu ya kamata ya yi tun daga farko har zuwa lokacin yin wannan layyar din. Hajiya Maimuna wato mutumin da yake da niyyar yin layya tun daga wannan wata na Zulhijja ya kama to ba zai yanke akaifansa ba ba zai aski ba eh, sai hakura har sai lokacin da ya je layya ya kamar wani mutumin da yake ah, kamar arafa ne eh, yana arafa ba zai koma bai na zaune sai ya gama an gama an sauko harfa an zo dalifa an kwana da sassafe kuma tashi bayan sallah asuba za a je jifa jifa da na fara gaya muku na farko kenan da jifa ɗaya ake a ranar alazai suna ga wasu suna abin da musu wani jifa uku wai dutse 21 a dutse bakwai ake ɗauka farkon rana na biyu da uku ne ake ɗauka 21 wannan kuskuren da hausawa musu a babu sunan su mahajjatan musu ke kenan wansu to idan ka je ka in ka wuce daga wajen jifa ka wuce makka ka je ka yi dawafi dawafi kudum dawafi a eh, eh, sunan shi abin nan ka yi dawafi idan ka yi dawafi eh, abin nan ya ke ce mishi to ka dawo idan ka dawo cikin garin yan mina a nan zaka zauna haka kwana daya biyu har uku to anan sai kai cire harami a yi maka aski a cire maka harami to daga lokacin da shi ma ba zai aski a lokacin ba sai dai yanzu wannan shine amma mai layya kan ba zai aski ba sai ran da ya yanka ya gama komai da komai lokacin zai askin sa to mana wannan matakin ya danganci ma mata saboda akwai mata waɗanda suke tambaya kasan mata iyaye ne na kwalliya wanda kamar idan sallah ya kawo kai haka suna wanke kai suna kitso suna sulalle da sauransu to mutum wanda zai yi layya kamar mace wacce za ta yi layya shin wa'annan abubuwan za ta tsayar da yi ne har sai idan ta yi wannan layyar ko dai mm, bai shafi mace ba kin san yawanci a ko musulunci mai sai a mata kin ga misali a wajen dawafi akwai da ake dan sassafa mata ba sa yi wajen safa da marwa ma maza na sassafa mata ba sa yi an sauke musu haka kuma idan ka gama in ka gama safa da marwa wajen in ka da ka kai umura to lokacin zaga namiji na aski ko ya sai ko ko ko ko ko ko to kaga mace ba ce ta aski ba sai ka ci kun ta dan cire wani abu dan tisge wani abu za ki ga mata ma da shi zuwa hannunsu za su dan tisge nan nan haka waje biyu ko uku haka wannan shine to haka kuma idan idan wannan lokacin ne to ba ce namiji ba ma da ne aka ce kansu wannan ita mace ba ruwan ta ke da kula ta wanke kanta amma ki so ne ba za ta ba kamar da wasu malaman suka ce wasu malaman sun ce ko ta ki zama babu komai ina fata an fahimta saboda kaga mace kuma da mariya da irin wannan abin aka gaba dadi ta amma za ta iya zama haka za ta yi kitso abinta za ta wanke kanta amma kitso ba za ta yi ta bari ta gyara kan eh to in an gama ko ya shi ta kitso tun da alayya na ta yi in sai wancin mu nan ba mu saba ganin mata suna alayya ba kuma suna alayya ma ba suke yanka maza ne masu yanka musu to shi san ana magana ba sa su a ciki a gani kuma wanda ya kamata ma a ce mace ma ta yanka abinta ba lalle bane sai wani ya zai yanka mata ina ko waje a cikin gida ta fito ta yanka in ma babu waje ta saka hijabin ta ta fito a danne mata shi idan aka danne mata ragurin kun ta saka wuka ta yanka abinta babu ba babu laifi akan haka ba wanda ya hana mace yanka da ne ake cewa wai yin karatun turmin nan ake cewa wai sai mace in za ta yanka sai an dora mata da namiji ma sai an goya mata ta goya da namiji a baya sannan ta yanka wannan karatun bayan turmi ne da karatun bayan littafi ne wannan karatun turmi wannan ba daidai ba ne. akwai abun da muke gani cewa ana yi mutum wanda ya yi layya baya karyawa sai har ya dawo daga wannan sallan layya din sannan ya karya sabanin yadda a watan azumin watan ramadana ake cewa mutane su fara wato shan shayi kafin nan zuwa idi sai aka samu sabanin haka na kuma layya sai a ce sai idan ya dawo sa'an nan ya karya to menene mai yasa hakan shi yadda abin ji kasancewa kamar da aka ce wato a lokacin a ramadan an yi da azumi wajen kwanuka idan aka sha ruwa to ka fara shan sunan manzon Allah ne ka fara shan abin ruwa tukuna ka fara shan ruwa idan ka sha ruwa sannan ka je masallacin idi to amma wannan kuma da yake kaga hannun an zuma ana cika ciki da lokacin to shi kuma nan ba za ka sha ruwa ba ba za ka yi abin nan ba sai ka rike bakinka yadda manzon Allah sunnan manzon Allah nuna mana sai ka rike bakinka idan ka rike bakinka sai ka je masallaci ka dawo an bi so ma son samu ne ka yi karya azumin ka ka karya wannan azumin da daga cikin kayan cikin abin da ka za ka yanka lalle yanka shine ko hanta ko koda ko kuma kayan kayan ciki daga ciki dai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan hikima ce ta wajen manzon Allah yana ƙara lafiya yana ƙara wasu abubuwa ko wasu sinadarai da yawa dai da manzon Allah yayi bayani akan shi to saboda haka ga bi sunnan manzon Allah sai mu kwatanta haka kara sha shayin aje a dawo idan an dawo ta lokacin na a yi layyan idan aka layyan kuma a fede aka fede a cire wannan kayan cikin a gasa mutum to lokacin shi sha shayin shi da shi Eh, wannan ba daidai ba babu laifi akan haka yanzu malam muna bukata kai mana bayani akan azumin watan arafat da wato ake azumi goma na ranar arfa kenan wanda wasu sun ce ana yin goma wasu sun ce za ka iya kai uku wasu sun ce ma za ka iya kai ɗaya tal to mecece gaskiyar maganar wato shi wannan goman farkon watan na na zilhijja ba lallai bane ce sai mutum ya azumi daga farko zuwa ƙarshe a'a an yi umarni aka ce a yi aikin alheri aikin alheri kuma shine malamai suka ce ah, azumi na daga ciki ka gani akwai zakka akwai sadaka akwai ciyarwa taimaka marayu gidan marayu a taimaka musu gajiyayyu wanda ba su da shi ba su galehu duk a taimaka musu an gani ko kuma ka dinga istighfari yawan karatun alkur'ani daga goma daga farkon ranar zuwa karshen goma nan da zama to ka sauki kur'ani ko tara wannan shine azumi ba lalle bana ce sai kai azumi tara ko kai azumi ba ma azumi goma saboda ranar sallah babu azumi ka gani tara ake yi in ma ka dauka daga tara ranar sallah ɗaya ne goma ranar sallah ne haka kama za Allah hana azumi ranar sallah to saboda haka ranar arfa mu da muke ba mu je aikin haji ba a arfa ba a azumi can mun da muke gida ba mu je aikin haji ba ba mu je arfan ba mu ne aka ce mai mana mai azumin arfa wannan shine sunna mu aka da mai karfi amma sauran azumi daga farko rana zuwa karshe wannan ba lalle bane in ka ga dama ne kaɗan abin da Allah ya sa ka yi tun da daga cikin aikin alheri babu laifi a kan ba zarge ka ba ina fata an fahimta amma ka ce azumi za ka yi akwai aikin alheri da yawa amma azumin arfa wannan tilas ne a yi shi in dai kana lafiya ina fata an fahimta wannan shine gaskiyar zance. to malam sai kuma a lissafin da muka yi mun ga cewa azumin ƙarshe zai faɗo wato hawan arfa zai faɗo ranar asabar kuma akwai wasu malamai waɗanda suke cewa azumi ranar asabar ba abu ne wanda yake da kyau ba sa'annan kuma ga arfa yau eh, eh, na wannan shekara za ta faɗo ne ranar asabar to yaya za a yi ko kuma mecece fahimtar wannan lamarin din shin ba za a yi azumin ba ne ko dai a'a za a yi wannan azumin din duk da cewa ranar asabar ta faɗo. eh batun azumin asabar ko ran juma'a wanda manzon Allah ya magana ya ce haramu kake mutane su gane cewa duk da malamai suna faɗa suna cewa ba a yi sun tsaya kan wannan to sai a duba gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya keɓe ranar juma'a ne kawai a gani ka keɓe ran juma'a saboda neman wani tabaruki ko wani abu haka ka ce za ka yi azumin juma'a ko ka keɓe ranar asabar ko ka ce za ka yi ran azumi azumi ran asabar to shi aka hana amma wannan ibada ne ya faɗo ranar asabar din arfa ana azumi ran arfa kamar da aka umarce mu aka ce wanda bai je arfa ba ya azumi a gani to idan an ce haramun ne to yanzu kenan wannan shekaran ba da azumi ba kenan ba haka aka yi ba ana nufin wanda ya keɓe ran asabar kawai ya ce shi na neman zai azumin asabar don ke wannan fadowa tun da fadowa ran asabar din za a yi azumi ko da jumba mai fado za a yi azumi ina fata an fahimta wannan babu wani abin da kai saboda haka ka yi azumin ka wato ga abin nan gaban ka gadi kuma sannan hankalin ka kwance ina fata an fahimta wannan shine gaskiya abin neman muni don a rayuwa shi ne gaba. Ilimi akwai daɗi wuya. Don hakan na ce ‘yan uwa, ni azama mu wuce gaba. Ilimi akwai daɗi wuya. Don mu nemi kowane ilimi, ba dole sai a gaba. da za ya samu mu haskaka duniya ta fannin ci gaba da ƙasa. Magagi uwa gare Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin girke girken Wayo Allah tuwo! Assalamu alaikum jama'a masu sauraron a shirinmu na kwalama yau muna tare da wata hajiya wanda za mu gani ko yau me za ta dafa muna. Assalamu alaikum hajiya barka da waraka. Barka ka de. Da wani ke magana. Eh, da hajiya Jamila amaryan malam ka take. Masha Allah. yau me za ki dafa muna? Eh miyan yin shuwaka zan yi don favorite food na kenan. Da me? Da tuwon shinkafa. To idan za ka yi miyan shuwaka ko da tuwon shinkafa me ya kamata ka nemi a sanaki a tsaftace? Abinda za ka nemi ne za farko za ka nemi manja sai ka nemi tumatir ka nemi tankwa albasa in bayan ka nemi wannan ka sa mai sai ka yanka albasa ka sa ka ka wanke wayannan ka wanke duka ka tattara ka aji sai ka fara sa mai ja ka yanka albasa ka zuba ka sa tumatiri ka sa tankwa in ka bayan ka motsa sai ka zo ka yanyanka inda nama ne ka yanyanka nama ka zuba ciki ya ku gami da wayannan kayan gaba daya inda yaji kuma ka dan barbada ya zabku da eh, ya zabku da nama to in akwai wani dan kifi ne kuma ka dan kakkarya ka Kayan ka zuba tumatiri da kayan albasan da menene da da taukon eh, sai ka soya ka kare sannan ka kawo nama danye shi ka saka kowane nama kai kowane nama naman shanu naman rago duk wani nama da haka sakai ya so in ka zuba miya eh, naman sai ka kawo gishiri ka barbada sai ka dan rufe ya dan zabku kaɗan in ka rufe sai ka kawo ruwa ka sa sauwan miya ka sa sauwan miya da daddawa da dai kayan yaji yaji dai ka zuba bayan ya taso sai ka je ka wanke san sanwan miyan kaɗan zaka sa da yake zaka tace nari lokacin kanikan narin ka ka dama narin sai ka tace narin ka ajiye ya kwanta kaɗan sai ka siyaye ka zuba ruwan miya ka zuba ruwan miya kaga miya ruwan nari ruwan narin za ka zuba cikin miyan e shi kenan miyan ya haɗu bayan ya taso ya soma nuna lokacin ka riga ka murje shuwakan ka wanke shuwakan ɗacin ciki ya ragu sai ka barbaɗa ma miya in ya taso shi kenan yana cikin nuna har Allah ya sa in ya nuna to miya ya haɗu kenan da yake ka sa gishiri da magi ne ka dan da ɗan magi saboda dandanon miya kowane nama za ka yi a kowane nama za ka iya kai in ma ba namun ma ko da kifi kawai kana iya kai ba me ake ci eh za ka ci shi da tuwo ni yawanci ina cin shi da tuwon gari ne ko kuma tuwon shinkafa to ya ake yin su eh tuwon shinkafa kuma ni yanda nike yi nikan dora ruwa sai in wanke shinkafan da yake tuwo ne ba shinkafa ne wasa wasa ba sai in zuba shinkafan ya taso da ruwan gaba ɗaya tsaya a'a ba zan bari ya tafasa ba saboda tuwon shinkafa ne sai in bari ya taso gaba ɗaya da shi ya taso sai kaga ya nuna yadda yake so kana sa ruwa haka samu daidai yadda kake so wani yana iya tuka shi da yake saboda fenfe mai yanzu yana iya narke ne to kakan barbada mai dan garin masara kaɗan saboda ya kamu ka samu yadda kake so bayan ka tuka ka motsa in ya nuna ka motsa ka juya yadda ya kamata sai ka rufe sulala in ya sulala daga baya sai ka zo ka juya in ka juya to sai ka kwashe ka kwashe ya gama kenan sauran ci Allah ya yarda sai ka ɗibo miya ka aje ka balle in ma da mai gida sai ka ɗauko kwanon mai gida ka zo kai seven kai seven ɗin shi ka ɗebi miya ka aje ruwa ka aje abin wanke hannu da sabulun wanke hannu da napkin da ruwan sha da napkin da ya zama da zaka rufe wuyan shi saboda kai bata mai riga yadda ya kamata sai ka zo ka zauna kawai kana kallon shi yana yanka kana yanka mai nama dai kana yanka mai ɗan kaɗan ke kamata ki sara mai nama saboda yadda zai dauki ya ci kai ya wahal da shi ka gyara mai dai yadda ya kamata ya ci ya wala yana yi kana zaune kina mai fira cikin kwanciya hankali har ya ci ya kare ki kwashe kaya ki wanki muna tare da baku wata ya sunan ki ajiya azumi ajiya azumi yau shirin kwalama wani abinci zaki muna ne muku tubani tubani tubani yanzu ya shahara a shafukan sada zumunta saboda mm. abincin mutanen arewacin ganan gani so eh. muna ji me ya kamata mace ta nemi sannan ta yi tubani haka nan ne bari mu miki bayani she ki gane in kina son ki tabani she ki shiga kasuwa kika shiga kasuwa she ki sai wake wake da kike so Niger ne nan na ne ki dai ki dai sai wake da kin sai wake kika zo she ki je da shi manika shi a nika aka nika da zafin shi baki yake yi she ki aje shi iska ya buga in yau zaki yi in gobe zaki yi wani nikan ciki ya nika ya kaman gari masara yadda ake nika gari sangare yayi gari kaman yanda ake nika ba da ruwa ba ne isa zaki nika shi gari gari nika nika gari to yanzu zaki zo ran da zaki yi shi ki nemi tukunya karami kika nemi tukunya karami shi ki sa ruwa kadan shi ki diba gari in kina so shi in kina so yayi danko shi ki bi da kwankwanti kadan ki gama da shi garin kwankwanti kadan ki gama da shi shi ki ka samu tukunya kika aje shi ki dama ka dama kika duba shi ki kawo muciya ki aje ki sa tukunyan sakakanin kafafu shi ki ta tukawa kina bugawa kina kina bugawa kina bugawa kina bugawa kina bugawa zuwa can kizo kika kamar shi ya tashi kamar yadda zai tashi yadda ake soya a gawo sai ya tashi a kashe ki kin tun yi ruwan kanwan ki kin aje ga garin gishirin ki aje she ki duba she zuba ruwan kanwan she ki kawo garin gishirin ki cikin cikin inda yaka buga abin da kike buga eh garin tubanin da ke shi garin tubanin gari da kika ɗibo na sa ruwa cikin ruwa shi ki buga shi ki buga da muciya buga da muciya kamar da ake buga kotse eh mhm. shi ki kawo ruwan kanwa shi ki zuba ki kawo garin gishirinki ki zuba in ganye za ki yi da shi roba ne yana gare ki in ganye ne shi ki fara sawa kina dunkulewa kuma kamin ki dafa shi shi ki bida tukunyar da ki dafa kin bida itace mhm. itace ki ku cross ki jera kasan silban da za ki jera abincin ki. Mm. sannan ki kawo wani kwatuku kwataku kwataku kuma kawo kwataku ki rufe ah, ai saboda eh saboda zafin nuna da ki sa ruwa kadan ruwa bai kai bisa ruwa idan na fahimci idan kin gita silban ko mm. tukunya sai ki kawo ruwa kaɗan sai ki zuba ciki eh. sannan sai ki kawo itace sai ki jera ya rufe ruwan kaɗan sai ki kawo buhu kwataku buhu sai ki zo ki rufe kuma wannan itacen da kika sa lokacin da ruwan ya fara tasowa mhm. lokacin da ki je da shi kina gerawa kina jera abin da kika daddaure kina gerawa mm. idan cikin roba ne ko cikin ganye ne kika kare kika gera kika kare sai ki kawo roba ki rufe shi ka rufe shi ki na shi ki bar shi har lokacin da ina zai dafa abinci yana kai awa nawa kan wuta oh bai kai awa biyu sai ki bude ki duba a ah, yayi taushi ya yake ki yanka ki duba in ki yanka ki duba shi ya nuna sheki sauki shi ki sauki wurin ki taki fara cirewa ki bida abu in flax ne shi kina saka kina sakawa kina saka ka kare shi ki sauki tukunin ki ya kare mhm. inda ki kare ka kare kuma shi ki bida yaji yaji mhm. yaji na ka je siya a times ba tankwa ciki mhm. sai ka so yajin ki sheki nemo garin tankwa mhm. tankwa sosai sai eh, sheki nemo magi da gishiri ki bar bada shi ke dai daka cikin ki da su ki ke su shi ke kawo mai ki girka mhm. Mai ki doko silba ki girka shi ki zuba mai shi ki yayyanka ki yayyanka albasa ki bar shi zafi ka kar shi ki zuba ki zuba albasan cikin mai zafi shikenan wato ana ana yi mai cin dan wake eh, da eh yanda ake dan wake mhm. haka yake yi mai za a ci shi da mai da yaji kawai ya kare bani da mai da yaji yasa duka kenan a kakkashe wallah a sha tuwo I you. To Madalla, jama'a masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. A madadin wakiliyar mu Maimunatu Sado da dukkanin bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti baki ɗayansa da Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai an ji ku. Amurka yau ta kwarai ba za su bare ba